Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da LOL FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM, sai kuma Alfa rediyo da ke kuma a ƙasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello ɗan mai ce daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmad Hausawa muka saki dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji labarin rasuwar sakataren kungiyar Kiristocin Najeriya wato Khan. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifiri biyu bi sifiri biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a jihar da duniyar ta wuni. Masu sauraro Assalamu alaikum. Fiye da mutane arba'in ne suka mutu bayan wata madatsar ruwa ta yi ambaliya a daren Laraba a Rift Valley da ke Kenya. Wasu kuma da yawa sun bata biyo bayan ruwan sama mai ƙarfi. Jami'ai sun ce an gina madatsar ruwan ne ba bisa ka'ida ba a filin da ba mallakar gwamnati ba ne. Mazauna yankin na jin tsoron sauran madatsar ruwan da aka gina su ba bisa ka'ida ba za su iya yin ambaliya abin da zai jawo tashin hankali a gare su. ana dai ci gaba da ƙoƙarin ceto da ya zuwan daren yau juma'a a yayin da ma'aikatan ceton ke ta fafutukar samun waɗanda suka tsira ta hanyar makalewa a taɓo ko kuma ɓaraguzai mazauna wurin sun ɗora laifin wannan lamari ne kan rashin kulawa inda suka bayyana cewar sun sha kai kuka ga jami'ai gwamnati cewar madatsar ruwar na tsagewa Daraktan ma'aikatar shari'a na Kenya ya ba da umarnin yin bincike kai tsaye da 'yan sanda domin gano dalilin faruwar al'amarin ko kuma masu hannu a ciki. Wannan masifa da ta afku a daren ta Laraba kuma yana sauraron sakamakon binciken ne a cikin kwanaki goma sha hudu. Jakadan kasar Pakistan Isis Choudhury ya faɗa wa BOA cewa gwamnatin Amurka za ta kakaba takunkumin hana tafiya kan wasu jami'an Pakistan wanda zai fara aiki a yau Juma'a. ma'aikatar tsaron amurka ta ce ba ta da wani batu da za ta iya kan wannan lamari ya zuwa yanzu amma baya ta bayyana cewar tana da hurumin kakaba takunkumin tafiye-tafiye ƙarƙashin dokar shirye-shiryen ƙasashen ƙetare ta shekarar 1982 a watan da ya gabata ne dai kafar yada labaran pakistan ta bada rahoton cewa za a hana wasu jami'an diflomasiyya yawo ko kuma zuwa nesa da ofishin jakadancin pakistan da ke washington dc da nisan kilomita 40 ba tare da izini ba a baya dai jami'an diplomasiyar pakistan na da damar zuwa ko ina a fadin amurka ba tare da iyaka ba ministan harkokin wajen pakistan ya kira wannan lamari da kasashen biyu ka iya aiwatar da su kan kowa har da ma ma'aikatan diflomasiyyar amurka a wasu lokutan suna fuskantar hani na tafiye-tafiye a cikin pakistan a bisa dalilan tsaro Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO a takaice ta ce tana shirin ko ta kwana kan barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. hukumar ta lafiya ta bayyana a jiya alhamis cewa tsakanin 4 ga watan afrilun zuwa 5 ga watan mayun wannan shekarar an samu ɓullar zazzabin da ke ɗauke da alamun ƙwayoyin cutar inda aka ba da rahoton mutuwar mutane goma sha bakwai a gundumar bikoro da ke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo hukumar lafiyar ta ce an samu ƙwayar cutar ebola a jikin mutane biyu ma'aikatar hukumar lafiya ta congo ta buƙaci tallafin hukumar lafiya ta duniya wajen sa ido kan ayyukan da masu kawo ɗauki na ƙasashen duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su gudanar domin shawo kan matsalar hukumar ta lafiya ta duniya ta ce barkewar cutar ebola a bikora shine na tara a jamhuriyar demokaradiyyar ta congo tunda cutar ta fara balla a shekarar ɗari tara da da saba'in shida. ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewar ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za ta kasance ne a ƙasar Singapore a ranar 12 ga watan Yunin wannan shekarar. ya ce za mu yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance lokaci na musamman ga zaman lafiya na duniya bisa ga cewar trump a shafinsa na twitter yau bayan da ya tarbi amurkawa uku da koriya ta saka a yayin a sansanin soja na andrew shugaban tare da mai ɗakinsa melania trump sun shiga jirgin saman ƙasar amurka mai lamba c40 domin dan tattaunawa da amurkawan su uku waɗanda aka sako bayan ɗaure su a gidan yari a koriya mataimakin shugaban ƙasa mike pence da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo sun gaisa da amurkawan 'yan asalin koriya bayan sun sauko daga jirgin Trump ya ce manufar tattaunawarsa da zai yi da Kim don Koriya ta Arewa ita ce cimma yarjejeniya kan dakatar da shirin nukiliyarta. Wani karamin bincike da aka gudanar ya nuna cewar ƙananan matasa da ke shan taba na cikin haɗarin samun ciwon rabin jiki kafin su cika shekaru hamsin saɓanin sa'anninsu da suke gujewa taba. an daɗe ana alakanta shan taba da abin da ka iya ƙara haɗarin samun cutar bugun jini ga tsofaffi sai dai kawo yanzu binciken da aka gudanar ya a inda aka nemi alaƙar hakan da matasa ya mai da hankali ne akan mata. A wannan bincike masu gudanar da binciken sun bincika bayanai kan maza 615 waɗanda suka samu cutar bugun jini kafin su cika shekaru 50 aka kwatanta ɗabi'arsu. su. Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ne Allah ya yi wa babban sakataren kungiyar haɗin kan Kirista ta Najeriya wato khan Reverend Dr. Musa Asake rasuwa kamar yadda za ku ji a rahoton Zainab Babaji. Allah ya yi wa babban sakataren kungiyar haɗin kan Krista ta ƙasa wato kan Reverend Dr. Musa a sake rasuwa a yau Juma'a 11 ga watan Mayun 2018. A wata sanarwa da ke da sanya hannun mataimaki na musamman a ɓangaren yada labarai ta kungiyar kan Pastor Adebayo Oladeji. A madadin shugaban na kan Reverend Samson Olasupo a Yekunle, marigayin mai shekaru 66 ya rasu ne bayan gajeruwar rashin lafiya. An haifi rabren Musa a sake ne a ranar goma sha biyar ga watan Satumba shekara ta dubu tara da da hamsin biyu a unguwar Rimin Bajin Kafancan a ƙaramar hukumar zangon Katab da ke jihar Kaduna. Aikinsa na ƙarshe a matsayin sakataren kan shine taron 'yan jarida da ya gudanar a 'yan kwanaki kaɗan da suka gabata, inda ya koka kan irin kashe-kashe da zub da jini da ke aukuwa a Najeriya, inda kan ta yi kiran a gudanar da zanga-zangar lumana don zaburar da gwamnatin tarayya da jami'an tsaro su gudanar da aikinsu yadda dokar kasa ƙasa ta umarce su. Daga shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2005, Reverend Musa Asake ya kasance sakataren ɗarikar Ekwa da ke da shalkwata a nan Jos. Kafin wannan matsayi ya yi aikin fasto a majami'u daban-daban, ya kasance malami, ya gabatar da kasidu a tarurruka, ya kuma samu ilimin gudanar da harkokin coci, ya kuma yi aiki tsakanin al'umma da ƙabilu daban-daban a cikin Najeriya da wasu ƙasashen duniya, yana kuma da ilimin harkokin gwamnati da na siyasa. Reverend Musa Asake dai ya fara aikin fasto ne a majami'ar Ekuwa ta unguwar Rimin Baju a garinsa ta zangon Kataf. Daga nan ya shugabanci majami'ar Ekuwa Headquarters da ke Jos bayan ya sami digirinsa na uku. Daga bisani ya wuce cibiyar koyon ilimin tauhidi da ke Dallas a ƙasar Amurka ya yi karatunsa da ya kasance shehun malami. marigayin Musa a sake ya kasance mamba na ƙungiyar da ke sasanta addinai ya kuma yi aiki da dama a wasu sassa na addinin Kirista. Reverend Musa Asake ya zauna a ƙasar Amurka har tsawon shekaru goma, ya kuma yi ziyara a ƙasashe da dama a duniya ciki har da London, Jamus, India, Singapore, Thailand, Afirka ta Kudu, Habasha, Zambia da dai sauransu. Marigayin ya rasu ya bar mace guda da 'ya'ya nasa da na ruhaniya da 'yan uwa maza da mata. Sanarwar ta kuma ce za a sanar da ranar da za a yi jana'izarsa a nan gaba. Sunana Yusuf Turaki. former General Secretary na ECWA, kuma former Vice President na Christian Association of Nigeria. Muna cikin bakin ciki dukanmu a cikin Ecclesia ta Derika ECWA da National Can baki daya, sabili da rasuwarsa. Wato bakin cikinmu yana bisa ga rabuwa bisa ga jiki, amma a cikin ruhaniya mun sani cewa wannan kaunatacce dan uwanmu Allah ya kiraye shi ga hutu kuma wannan dan uwanmu ma'aikacin Ubangiji ya yi ma ekwa aiki mu da fatanmu shine yadda Allah zai ma ta ta'aziya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. babban kan buɗan Usman. Gwamnan giwa mai ban tsoro ɗan shehu. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga jihar Kebbi. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. To kamar layin nashi ya katse. Kada a manta dai a kira wato alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a bayyana ra'ayi. ga shi amma mu samu kira daga Bauchi. Salamu alaikum. Eh, ah, wa alaikum salam. Wa ke magana daga jihar Bauchi? Eh, kawai gatin birni ne Ustaz Babala Alagar na Kashuri ta jihar Bauchi. To me ke tafa da kai? gaskiya muna jin daɗin wannan shiri na ku kuma har ga Allah kuna wayar da kan dukkan mutumin da yake sauraron wannan gidan rediyo na ku. Eh to mun gode, mun gode. Yawwa kuma har ga Allah Allah mm. ubangiji muku albarka to mun ni dama na na sha ina so na shigo amma Allah bai sa na shigo sai yau. To mun gode kwarai Allah eh, kuma mun ja da ka samu ka shigo din. Ya ba muku zan fare don Allah saka muku da alkhairi. To mun gode kwarai. Ustaz Babala Alankar na Kashuri gado. To bari mu koma jihar Kebbi, wake magana daga Kebbi? To kamar Kebbin ta katse bara mu tsallaka jihar Kaduna. Salamu alaikum. Yawwa barka ka dai. Sunana Murtala kuma na kiran Ina jin kamar. Ina a Murtala me ke tafe da kai yau? ko abin da yake mm. tafe da ni ne cewa gobe lalle muna da sa kyakkyawan zaton za a yi zaɓe a garin Kaduna ƙananan hukumomi. Eh. Muna roƙon jama'a a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya ko muna roƙon su masu iko na jihar Kaduna eh. adalci duk wanda Allah ba su tashi yadda suke tarantsuwa da mm. alƙawarin za su yi adalci a wannan zaɓe. Mm. Da fatan za a kamanta adalci da fatan kuma za a lafiya a gama lafiya Allah ba mai rabo sa'a amin amin to mun gode murtala da bayyana ra'ayi bari kuma mu koma jamhuriyar kamaru salamu alaikum hello to kamar layin nashi ba shi da kyau to kamar dai kowace ranar juma'a za a kira ne a bayyana ra'ayi kan duk wani abu da yake ci maka tuwa ƙwarya idan na siyasa ne a'a idan kawai abin da ke faruwa yau da kullun ne duk dai abin da ka san yana damun ka kana son ka bayyana shi zaka iya kira

cewa don Allah su taka ma gwamnati jihar Niger gurki game da bashi da yake zai ciwo a jihar Niger saboda yanzu muna cikin lokaci na kamfe na siyasa mm. babu wani aiki za mu talaka yanzu an ciwo bashi a yi hakuri sai bayan canci na ce kuma za ciwo bashi na ciwo bashi saboda fada an ciwo bashi yanzu za a karar da shi ne a bangaren siyasa sau haka ni ban goyon bayan a ciwo bashi a jihar Niger magana na biyu kuma shine magana abincin makarantar yara da aka ce ana yi eh. a gaskiya To kamar layin nashi ya katse bari mu koma jihar Kaduna mun gode Malam Baladi da bayyana ra'ayi. To Kadunan ma ta katse bari mu koma jigawa. Salamu alaikum. Wake hello. Hello? Wake magana? Hello? To kamar layin nashi ya katse. To kada dai a manta lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. Daga Abuja nan daidai. To ga shi mun samu kira daga birnin tarayya. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Wa ke magana daga Abuja? Mai magana da ku Alhaji Ali Kwanteka daidai Habuja. To Alhaji Ali menene ra'ayinka? To ya ni dai na ta neman ku ban same ku bai ku muku fata alheri kuma ina muku kyautawa addu'a Allah ya saka muku da alheri. Yadda muke waye mu mutane kai kan sa'anin siyasa da tikiyo To mun gode kwarai da gaske. Muna muku godiya Allah saka da alheri. Sa'an ra'ayina na biyu eh. shine masu jayayya da shugaban kasa muhammadu buhari su yi mm. hankuri sai a ci addu'a mm. manuwohin da yake yake da su na alheri mm. su ma su ne inda yan kishin kasa ne najeriya to in dai yan kishin kasa ne su goya mai baya yi da waɗannan manuhohi sa'annan in allah kai da sauran rayuwa su ma su dora akan inda ya aje. Assalamu alaikum ni na Alhaji Ali ka Dede. To mun gode Alhaji Ali bari mu koma jihar Ikko. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ke magana daga Lagos? Kina magana da Isiya One Size Gurega daga nan jihar Lagos. To me ke tafa da kai? To ra'ayi na guda dangane da ina so in bayyana ra'ayi na game da gwamnan jihar Sokoto. Mm. Ina so ya gudu Allah idan shi na jin mu ya kokari gina mana makarantar da muke ba muke sa yaran mu karatu game da muna da matsalolin makarantun ne layi. To. Eh To mun gode. Ah, hello? Hello? Gashi mun samu kira daga Niger. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam Ibrahim mai wankin hula a garin mai gwada a ba. To Ibrahim mai wankin hula me ke tafe da kai? Tori abin da ke tafe da ni yau akan maganan hanyar mu daga Kanye zuwa don saboda ina so in sanar da ainihin nuhawan da muke tare da sunan manya-manyan nuhawan da ke nan eh. in ba sun yi tsaye ba sun tsaya sun jajirce ba wannan hanya fa ina ganin kasuwar yadda je da kasuwar iddifa za ta mutu kuma abinda suka su suka sani ne to dan in ba su tsaya sun jajirce ba tun daga zaɓe na tafi mm. su sanar da ainihin manyan 'yan siyasa duk wanda ke son a zaɓe shi tsakanin mm. ya zuwa iddi ya zo gyara mana hanya in ba haka ba kuri'a ma kar a je hamishi a kawo mana kuri'a shugaban kasa kawai mu jefa ni iya ra'ayi na kenan To mun gode kwarai Ibrahim mai wankin hula bari mu koma jihar Adamawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Wa ke magana daga Adamawa? Bakar dan Hajiya ne daga Gurore jihar Adamawa arewa maso gabashin tarayyar Najeriya. To me ke tafa da kai? Eh ni yau ina murna da shugaban kasa. Hello? Hello? Yawwa muna jin ka. ina murna da dawowar da shugaba buhari ya yi a najeriya yadda kashin kuɗi ya tashi amma kuma muna murna da allah mai domin da shi lami lafiya a yau hmm. eh. to mun gode har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka shi kuma mun sami kira daga jihar katsina salamu alaikum Wa salam. Wa ke magana daga Katsina? Sunana Malam Anas dan adawa daga mai bara. To Malam Anas me ke tafa da kai? Ni abin da nake abin da ke tafa da ni ina yan Najeriya fatan alheri da wannan watan azumi da zai kama Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Amin. Amin. To mun gode kwarai da bayyana ra'ayi. Ya yi kyau. Ubangiji Allah sa kuma ku tahi lafiya. Amin to mun gode. da ni ne Malam Anas dan Adawa daga Mai fara. To mun gode dan Adawa. Bari mu koma jihar Jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke magana daga Jigawa? Ajiya kina magana da Muhammadu Ajuji an kwade da Jigawa State Nigeria. To Malam Muhammadu me ke tafa da kai? Yawa alhamdulillah tsakaninmu da mulkin shugaba har sai dai addu'a. To kuma muna mara fatan alheri da Allah ya dawo mana da yi lafiya. Yawa, yi ne fata na kuma kuma da kuke wannan maudu'i Allah saka muku da alheri. Amin, mun gode kuma da kira. Madalla, madalla, sai an yi To madalla, mun gode. Madalla. To mun gode da waɗanda suke kira suna bayyana ra'ayoyinsu da fatan lokacin da muka buɗe layukan wayar mu za a ci gaba da kiran mu ana bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. gasa elin ward na kasar jamhuriyar kamaru yau makonni goma sha takwas kenan da kulab kulab guda goma sha takwas na kasar suke fafatawa tsakanin su har yanzu dai kulab din cotton sport ta birnin garwace take kan farkon allon da maki talatin da hudu sai mai mata ta biyu ita ce kulab din ums ta birnin lum da maki talatin da biyu ta uku ita ce kulab din pebe baham da maki talatin da biyu ita ma sai kulab kulab din da suke jallayi ta goma sha shida ita ce kulab din colombe da maki goma sha biyar ta sha shida ita ce kulaf ɗin yafo da maki goma sha biyar sai ta goma sha takwas ita ce kulob ɗin egli royal da maki goma kacal hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fikafut ta gayyato tsohon ɗan takale dan ƙasar faransa teriyari da patrick boma domin su zo su gane idanunsu irin ayyukan da ake gudanarwa na filayen kwallon kafa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru a yayin da ƙasar take kokari na haɗa gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a shekara na dubu biyu da goma sha tara wannan ne ya sa coach sulemani ya mana fashin baki kan ziyarar da tsofaffin 'yan takaledan na duniya suka kawo a kasar ta kamaru. A kan wasan kofin Afirka da za buga a dubu da shakara a kamaru. Wannan ma zai sa eh, masoyansu da masoyan kamaru su ji daɗi zuwan boma don ya don ana ma maganan shi akan shi ma zai zai iya zama mai horarwa na kamaru don shi ma ana ana tuhuman shi da wannan to wannan ne ya kawo su bayan wannan kuma teri Ari ta san 'yan kamaru sun so su gan shi tun lokacin da yake buga ma kwallo a a kasashen a club club na na Europe sun so su gan shi amma ba su samu sun gan shi ba she zuwa wannan lokacin zai kawo abubuwa da yawa zuwan su saboda saboda kawo ma 'yan kallo su ga wanda suke so a, a, zahiri kasan akwai 'yan masoyan su dewa wanda ba su taba ganin su a zahiri ba zuwan su zai sa su gan su a zahiri ba kamar da suke ganin su a a shi TV ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To yanzu kuma sai shirya murai Amurka wani zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a kowace shekara ranar 11 ga watan mayu ƙasar amurka tana tunawa da ranar kare haƙƙin bil'adama na ƙasar vietnam rana ce ta tunawa da muhimmancin ci gaba da samun rawala da ta hada da faɗin albarkacin baki da taruka da cuɗanya da juna ko kafa ƙungiyoyi da kuma yin addini ba tare da yin tsoro ba har yanzu dai kasar vietnam ta kasance kasa ce daga karkashin mulkin kama karya na jam'iyyar kwaminansancin vietnam zaben da aka gudanar baya bayan nan na majalisar dokokin kasar a watan mayu na shekarar 2016 ya nuna cewa ba wani adalci ko kuma hurriya ba bisa ga wani rahoto akan kar haƙƙin bil'adama da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta gudanar ya nuna cewa gidajen kurkuku na cikin wani mawacin hali da ke kawo cikas ga rayuwar 'yan kason ƙungiyar kar haƙƙin bil'adama ta duniya da waɗansu tsoffin 'yan gidan kurkukun sun sanar da cewa hukumomin jami'an gwamnati da ke kula da gidajen kurkukun suna ware 'yan siyasa da wasu ƙabilu 'yan tsirarru su riƙa azabatar da su musamman waɗanda suka fito daga yankin tsakiyar vietnam A shekarar 2017 gwamnatin kasar ta kama mutane fiye da talatin sabili da sun faɗi albarkacin bakin su akan lamuran addini ko kuma siyasa cikin kwanciyar hankali. An samu karuwar irin waɗannan kame-kame har ma an kama mutane goma a shekarar 2016. Waɗannan kame-kamen sun haɗa da kama mambobin ƙungiyoyi masu rajin demokradiyya da ake kira Brotherhood for Democracy da ƙungiyar da ake kira viet labor da masu rubuce-rubuce a kan yanar gizo da ɗalibai da kuma waɗanda suka kyamar barin dogolo masana'antu da kamfanin ta farmosa hatin mallakar ƙasa taiwan ya yi a cikin waɗanda aka kama akwai tsohon ɗan kwaso ɗan gwagwarmayar siyasa fan van troy da aka kama a ranar 30 ga watan Yuli na shekarar 2017 sabili da alakarsa da jam'iyyar Brotherhood for Democracy. An yi masa hukuncin zaman kurkuku na shekaru bakwai a ranar 5 ga watan Afrilu. Sai kuma hukumar kasar ta yanke wa ɗan gwagwarmaya Hong Duk B hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari bisa zargin wuce gona da iri wajen amfani da incin da demokradiyya ta samar bayan da ya buga yadda gwamnati ta ɗauki barin dogulan da kamfanin farmosa ya yi A cikin shekarar 2017 an ci gaba da samun rahotanni masu sahihancin cewa hukumomin Vietnam suna matsawa lauyi lamba kar su kare kungiyoyin addinai ko 'yan gwagwarmaya. Hukumomi sun kuma kama su suka azabatar da yin wulakanci ko kuma suka soke lasisin aikin alkalin da ya so yin aiki da 'yan gwagwarmaya lamuran siyasa. Bayanai da aka samu daga ofishin kar haƙƙin bil'adama na duniya sun nuna cewa mutane fiye da ɗari na yanzu haka gidajen kurkuku a ƙasar Vietnam saboda faɗin albarkacin su akan lamuran siyasa ko kuma na addini. Babu shakka kotun ƙasar Vietnam sun hukunta wata fitacciyar mace wadda ta lashe babban lambar yabo ta duniya wajen nuna ƙwazo a kan rubuce-rubucenta akan yanar gizo mai suna Nguyen Ngok Ngu Queen wadda kuma aka fi sani da suna Mother Mushroom. Kumcin zaman kurkuku na shekaru goma bayan da ta samu magoya baya na illa masha Allahu akan filin sada zumunta inda take tunkarar matsalolin da suka shafi kare haƙƙin bil'adama, matsalolin filaye da kuma abubuwan da suka shafi muhalli. Ƙasar Amurka na kira a gaggauce zuwa ga ƙasar Vietnam da ta sake duk 'yan kaso ta kuma baiwa duk jama'ar kasar Vietnam dama su faɗi albarkacin bakin su da kuma izinin gudanar da taro ba tare da tsoro ko kuma sakamako. Sharhin murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. Fiye da mutane arba'in ne suka mutu bayan wata madatsar ruwa ta yi ambaliya a daren Laraba a Rift Valley da ke Kenya. Wasu kuma da yawa sun bata biyo bayan ruwan sama mai karfi. Jami'ai sun ce an gina madatsar ruwan ne ba bisa ka'ida ba a filin da ba mallakar gwamnati ba. Mazauna yankin na jin tsoron sauran madatsar ruwan da aka gina su ba bisa ka'ida ba za su iya yin ambaliya abin da zai jawo tashin hankali a gare su. ana da ci gaba da kokarin ceto ya zuwa daren yau juma'a yayin da ma'aikatan ceton ke fatan samun waɗanda suka tsira ta hanyar makalewa a taɓo ko kuma baragozai jakadan kasar pakistan a amurka isis chaudhary ya faɗa wa voa cewa gwamnatin amurka za ta kakaba takunkumin hana tafiya kan wasu jami'an pakistan wanda zai fara aiki a yau juma'a ma'aikatar tsaron amurka ta ce ba ta da wani abu da za ta iya faɗa akan wannan lamari a yanzu amma a baya ta bayyana cewar tana da hurumin kakaba takunkumin tafiye-tafiye ƙarƙashin dokar shirye-shiryen ƙasashen ƙetare ta shekarar 1982. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO a takaice ta ce tana shirin ko ta kwana kan barkewar cutar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Hukumar ta lafiya ta bayyana haka a jiya Alhamis cewa tsakanin 4 ga watan Afrilu zuwa 5 ga watan Mayu an samu ɓallar zazzabin da ke ɗauke da alamun kwayoyin cutar. inda aka bada rahoton mutuwar mutane goma sha bakwai a gundumar Bikoro da ke jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julia Discretion da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniya mu curens ni Hafsat ɗin Misora ke cewa ku yi hutun ƙarshen mako lafiya.